Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Masu kallon mu barkamu da wannan lokaci. Barkan ku da shigowa tashar UG Channel TV. Ga wata sanarwa. Iyalan mara maraganyi Malam Yahaya Magini da Malam Aminu Abdullahi na farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu. Imrana Yahaya Rizal da amaryarsa Fatima Aminu Abdullahi wanda za a yi kamar haka a ranar Juma'a goma ga watan Maris shekara ta uku, lokaci karfe 3 dot wurin makarantar malama barira santar da ke kallon gidan man ɗan tunkura Allah ya ba da ikon zuwa amin sanarwa daga tashar UG Channel TV ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin ci gaba da samun shirye mu masu ilmantarwa faɗakarwa gami da nishaɗantarwa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh